وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شاتقوز قوتا رمضان hijira tana da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar kuma insha Allahu za mu tashi tafsirinmu ne daga kan aya ta tis'in da bakwai amma kafin nan yana da kyau ku sani cewa malaman tafsiri sun yi ittifaki kaf malaman tafsiri ah, sun tabbatar da cewa waɗannan ayoyi da za mu karanta sun sauka ne a dangane da Yahudawa waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wato akwai wata muhawara da ta auku tsakanin manzon Allah da Yahudawa a garin Madina. Don haka, Ibn Jarir al-Tabari yake cewa a jama'a ahlul ilmi bi ta'wili jami'an ala anna hadhihi al-aya nazalat jawaban lil yahud min bani Isra'il. Akwai lokacin da Yahudawa musamman suka yi takakka zuwa ga manzon Allah. wannan labarin labari ne mai kyau yana cikin tafsirin ibn jarir a riwayarsa wato al'imamu tabari hadisi na 330 yana musnad na al'imamu ahmad bin hanbal hadisi na 2471 yana cikin alhiliyatul auliya littafin abu nu'aim mujallad na hudu shafi na ɗari uku da biyar yana littattafan tafsirai masu yawa misali tafsirin ibnu kasir riwaya ce kyakkyawa riwayar Abdullahi bin abbas allah shi kara masa yarda abdullah bin abbas ya ce hadarat isabatu min al-yahudi rasulallah akwai wata tawaga ta yahudawa musamman da suka yi takakka zuwa ga annabi muhammad musamman suka taho ga manzon allah ba annabi ne ma ya gayyace su ba su suka zo gurin shi muna buƙatar ganawa da kai manzon Allah ya ce babu laifi ya abal qasim khilal nas'aluka an hunna la ya'lamu hunna illa nabiyyu Ya Baban qasim muna so ne ka ba mu labari game da wasu halayya da za mu yi maka tambaya a kansu za mu yi maka wasu tambayoyi akan wasu abubuwa. Babu wanda yake sanin amsar abubuwan da za mu tambaye ka in ba annabin Allah ba. Tamfar sun taho ne su gwada ilimin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta yiwu wannan ya zama dalilin shirya su. Faƙalar Rasulullahi sai manzon Allah ya ce musu salu amma itum. ku yi tambaya abin da kuka ga dama, ku tambayi abin da kuka so. Sai dai kafin ku fara tambaya, walakin ij'alu li zimmatallahi wa ma akaza yaqubu ala banihi sai dai ina son za ku yi min alkawari na Allah za ku ɗauka min alkawari da irin Abin da annabi ko ya gaya ma ‘ya'yansa wato na faɗin gaskiya kafin mu yi magana da ku za ku yi min alkawari la in ana haddasta kun shay'an da duk na gaya muku faratu muku kuka san cewa amsa da na ba ku daidai ce la tutabi unni alal islami ku yi min sharaɗi? in dai gaskiya na gaya muku to za ku bi ni za ku shiga addinin musulunci kafin ku fara tambaya sai kun yarda fa qalu zalika laka suka ce wannan mun yadda maka shi wato mun dauki alkawari in dai ka ba mu amsa game da tambayoyin da zamu maka to zamu bi ka akan musulunci zamu shiga addinin ka فقال rasulullahi sai manzon Allah ya ce musu saluni amma sheto to sai ku min tambayan abin da kuke kuka yi nufi Waƙalu suka ce, Akbirna an arba ikhilalin muna son ka ba mu labarin wasu halayya hudu, nas'aluka an hunna waɗanda za mu yi maka tambaya a kansu, akwai wasu abubuwa hudu, halaye hudu da muke so mu yi maka tambaya a kansu, muna so ka ba mu amsar kowane. Na farko, أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة muna so ka gaya mana ka ba mu labari wani abinci ne annabi Yaqub ya haramta wa kansa tun kafin saukar da littafin a taura. Wato, kamar suna da awar suna da ilimi mai zurfi. Suna da ilimi mai zurfi, domin sun san wani abu wanda ya faru kafin ma zuwan littafin a taura. Zamanin annabi Yaqub alaihi salam shi ake kira Isra'il, Isra'il mai bautan Allah. annabi yaqub shine ake kira isra'il da ake cewa banu isra'il ƴaƴan annabi yaqub annabi yaqub shike da ƴaƴa goma sha biyu wanda kuna da tarihin su a suratu yusuf waɗannan ƴaƴa goma sha biyu su ne suka hayayyafa su ake kira banu isra'il wato jikokin annabi yaqub alaihi salam tambayar da muke maka ita ce wace wani abinci ne annabi yaqub ya haramta wa ransa akwai wani abincin da ya haramta wa ransa wannan abu ya auku tun kafin a saukar da taura domin taura an saukar da shi ne ga annabi Musa alaihi salam wannan annabi Musa ko yana cikin jikokin annabi Yaqub tsakaninsa da annabi Yaqub akwai shekara ɗari uku da kamar sittin kun ga kenan abin ya faru kafin zuwan annabi Musa alaihi salam bai kafin littafin attaura ya zo muna so ka ba mu labarin wannan abincin da annabi Yaqub ya haramta wa ransa banda annabin Allah babu wanda ya san wannan amsa wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli kuma muna so ka bamu labari mecece alaka da take tsakanin maniyyi na mace da kuma maniyyi na namiji wa kaifa yakunu zakaru minhu wal unsa ta yaya ake samun namiji daga jikin a ah, maniyyi din nan kuma ake samun mace wa akhbirna bi hadha an-nabiy al-ummi sannan ka bamu labarin annabi na karshe wanda aka ce zai bayyana zai fito annabi ne ummiyun wato wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba fin naumi yaya baccin wannan annabin karshe yake kasancewa wa tamfar dai bus yadda shi annabi Muhammad shine annabin karshen ba ko ka bamu labarin annabin karshe yaya sa yake zama <laughs> wa man waliyuhu min almalaikati sannan a ƙarshe waye masoyinsa a cikin mala'ikun Allah Kala rasulullah sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah ya ce alaikum ahadullah kuna dai da alkawarin Allah da yin ana an ba'tukum la tutabi'unni lalle kun tabbatar in na ba ku labari za ku bi ni fa aqahu ma sha'a min ahadin wa misakin suka ba wa annabi duk abin da yayi nufi Eh, na alkawari da yarjejeniya kun yadda kaza su ce e kun yadda e kun yadda an yarjejeniya e to kala sai ce na shattukun billah ina hada ku da Allah allazi billazi unzila tawrata na shattukun billazi unzila tawrata billazi anzala tawrata ala Musa ina gama ku da Allah wanda ya saukar da littafin a taura ga annabi Musa ina haɗa ku da Allah na hal ta'lamuna anna Isra'ila marida shin kuna da sanin cewa Annabi Yakub ya taɓa wani rashin lafiya maradan shadidan rashin lafiya mai tsananin gaske sakamu saqamuhu sai rashin lafiyan ya masa tsanani ko wa nazara nazaran sai yayi alwashi yayi ma Allah alkawari shine ake kira an annabi yaqub ya yi ciwo mai tsanani sai ya yi ma Allah La la'in afahu Allahu min sakamihi lallai idan Allah ya warkar da shi daga rashin lafiyarsa la ya harimanna habba ta'ami wa sharabi ilayhi zai haramta wa kansa abin da yafi so dangane da abinci da kuma abin da yafi so ta sashin abin sha wato yi ma Allah alkawari wannan shi ake cewa an-nazru annabi yaqub ya yi rashin lafiya mai tsananin gaske sai ce ya Allah in ka warkar da ni daga wannan ciwo to abin da nafi son ci a duniya da kuma abin sha da nafi so na haramta wa kaina sai manzon Allah ya ce wa kana ahabba ta'ami ilaihi kuma abincin da annabi aqub ya fi sha'awa shine lahamul ibli naman rakumi wa ahabbu sharabi ilaihi kuma abin sha da annabi aqub ya fi sha'awa albanaha shine nonon rakumi ce to idan Allah ka warkar da ni na haramta wa kaina cin naman raƙumi da kuma shan nonon raƙumi ina gama ku da Allah wanda ya saukar da littafin hattaura kuna da sanin haka ya faru ko a ji manzon Allah faƙalu sai suka ce Allahumma na'am haka ne faƙala rasulullahi sai manzon Allah ya ce to wa ushidullah alaikum ina kafa shaidar Allah a kanku kun ga dai annabi yana karfafa yarjejeniyar da aka yi ina kafa shaidar Allah a kanku wa an shudukum billah kuma ina gama ku da Allah allazi la ilaha illa huwa wanda ba abin bauta sai shi kun ga wannan karo alkawarin ma ya fi na da karfi Za a wancan karo ce musu yayi nashattukum billazi anzala taurata ala musa ina gama ku da Allah wanda ya saukar da taura ga annabi Musa a wannan karo ko sai da annabi ya ce ushidu Allah alaikum ina kafa shaidar Allah akan ku wa kun billahi allazi la ilaha illa huwa kuma ina gama ku da Allah wanda ba abin bauta sai shi allazi anzala taurata ala Musa wanda ya saukar da taura ga annabi Musa alaihi salam kaga annabi yana amfani da littafin da su suka yarda da shi saboda ya nuna musu girman rantsuwan da yake yi ina rantsuwa da Allah da ya saukar da taura ga annabi Musa saboda ba su yarda da Qur'ani ba ko shine sai annabi ya yi rantsuwa da Allah da ya saukar da tauran da suka yadda da shi to ina gama ku da wannan shi Allah nan hal ta'lamuna shin kuna da sanin cewa annama ar-rajuli maniyin namiji abyabu fari ne galizun mai kauri wa annama al-mar'ati maniyin mace kuma asfaru fatsa fatsa ne raqiqun mai laushi bai da kauri fa ayyuhuma ala duk wanda ya fi yawa kana lahul waladu to da zai zo ta wannan sashin wa shibhu da kuma kamannin dan zai taho ta wannan sashi bi iznillahi amma dai duka ya ta'allaka ne da izinin Allah wato sai Allah ya yi nufi fa idza ala ma'u ma al mar'ati idan mani namiji ya fi yawa akan namace kana al waladu zakaran za a haifi da namiji bi iznillahi amma kuma ya ta'allaka da izinin Allah wai za alama mar'ati idan kuma maniyi na mace ya fi rinjaye ma'ar rajul ga maniyi namiji kana waladu unsa to wannan yaro zai zama mace wato yaron da za a haifa za a haifi mace ne bi Allah nan ma kuma ya ta'allaka ne da izinin Allah wato ba sharadi bane hakan ya tabbata ba sharadi bane amma Allah yakan yi tsari irin na halitta ina gama ku da Allah ina kuma kafa shaidar Allah wanda ba abin bauta sai shi wanda ya saukar da littafin taura ga annabi Musa haka ne ko ba haka ba kalu suka ce Allahumma na'am haka ne wallahi kala sai annabi ya daga kai ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida in ji manzon Allah <laughs> ka shaida hujja ta haukan mutanen nan kala ya ce wa an shudukum billazi anzala taurata ala Musa kuma ina gama ku da Allah wanda ya saukar da taura ga annabi Musa hal muna kun yi min tambaya akan annabin ƙarshe annabi wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba annabiyul ummi hal ta'alamuna shin kuna sane da cewa a littafin ku an ce hazan nabi shi wannan annabin da zai zo na ƙarshe al'ummi wanda bai iya karatu da rubutu ba an faɗa a cikin attaura ta tanamu ainahu idanunsa na bacci wala yanamu qalbuhu amma zuciyarsa ba ta bacci an faɗi haka ko ba a faɗa ba kalu sai suka ce Allahumma na'am haka ne wallahi kun ga haka siffar annabi Muhammad take idanun annabi suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci don haka yasa annabi in ya kwanta da alwala in ya tashi bai sake alwala qala sai ya ce Allahumma shahada ya Allah ka shaida kaga amsa duka tambayoyin su an ba su amma suna da hikima ai sun saka wata tambaya a ƙarshe waye masoyin annabin ƙarshen nan daga cikin mala'iku ta inda za su warware duk abin da suka faɗa kenan kalu sai suka ce to anta al'ana yanzu dai kai Muhammadu abin da ya saura kawai shine don duka amsa ka bada abin da ya rage shine to na man waliyuka min mala'ika sun fito fili suka ce to mun fahimci kana nufin kai ne annabi din tunda ka ba mu amsa duka mun tabbatar kai annabi ne ko to waye masoyinka cikin mala'iku shine tambayan karshe ba inda ha da zaran ka ba mu amsa shi shikenan sai mu bi ka wala wala kuka, eh, ba za mu barka ba ko kuwa in baka ba mu daidai ba nufari kuka sai mu barka ba za mu bi ka ba wannan ita ce tambaya ta ƙarshe kuma ita ce mafi muhimmanci <laughs> kala sai ya ce fa inna waliyya jibrilu majibinci na wanda ke kawo min wahayi shine mala'ika jibrilu walam ya ba'asi Allahu biyan kaf kuma ba ni kaɗai ba ne. Allah bai taɓa turo wani annabi ba illa wa huwa hufa face jibril ɗin nan shine majibincin wannan annabin Allah duk annabawan da Allah ke turowa mala'ika jibrilu shi yake kawo musu sako daga wajen Allah shi ke kawo musu wahayi ba ni kadai ne, don haka mala'ika jibrilu ne mai kawo min saƙo daga wajen Allah faƙalu ya suka ce to inda hannu fari kuka, yanzu za mu rabu da kai ba za mu bi ka ba hmm. Lauka kana waliyuka siwahu min ba ana ka da dai wani mala'ikan ne daban yake kawo maka saƙo, to da za mu bi ka naka kuma da mun gaskanta ka amma da jibrilu ne sai mu rabu kowa ya kama gabansa Allah ku ji duk amsan da aka bayar a daɗin nan wato sun zama aikin banza saboda Jibril ne ya kawo saƙon sun yadda annabin Allah ne amma mai kawo masa saƙo Jibril to ba ruwansu da annabcin mutanen suna wasa da hankalin annabi Muhammad Kala sai annabi ya ce fa ma yamna'ukum an tusaddiqu me yasa ba ku son ku gaskanta mala'ika Jibrilu kalu sai suka ce innahu na, shi makiyinmu ne jibrilu makiyinmu ne tunda shi ya kawo maka sako mun tabbata bai son yahudawa saboda ka je da abinka kawai wannan labari ya zama dalilin saukan wacce aya kuma akwai wata fuska ta labarin ta yiwu abu biyu din nan duk sun auku lokaci guda da ita ma wannan labari wannan riwaya ta inganta yadda al-Imam al-Busiri ya faɗa a cikin al-Ithaf hadisi na 3891 yace hadisi ne sahihul isnad hadisin yana da isnadi mai inganci shi ma hadisin yana cikin tafsirin Ibn Jarir at-Tabari hadisi na 3336 al-Imam Suddi tabi'i ne ya bada labari Sayyidina Umar abin da ya auku ne a zamanin manzon Allah kusan lokaci guda da abin da ya auku tsakanin manzon Allah da Yahudawan can al-imam suddi yace kana li umar ibn al-khattab ardun bi a'la al-madina umar yana da wata gona a garin madina gonar tana sama da gari wani yanki da ake kiransa al'aliya umar yana da gona a saman garin madina fakane a fiha sai ya zan yana zuwa kulawa da wannan gona wato yakan ziyarci gonan ya je zagaye wa kana mumirruhu ala tariqi madaris yahud hanyar sayyidina umar kuwa ta tafiya gonar ta wuce ta jikin wurin ibadan yahudawa wurin ibadar su suna kiransa madrasa za ka ce makaranta na asali dama daga wurin ibada makaranta ta somo akwai wurin ibadar yahudu akan hanyar sayyidina umar wa kana ma da kala alaihim to sai na Umar in zai wuce bai tafiya kai tsaye sai ya rata sai ya shiga wurin ibadan Yahudawa in je zai wuce sai ya shiga sai ya saurari karatun a taura da suke yana ji to yayi bayanin dalili yace sha'awa ce yake ya ji wani littafi da yake magana daidai da na Qur'ani abin abin yana bashi mamaki yana ƙara ƙarfafa masa imani da Annabi Muhammad cewa Qur'ani gaskiya ne domin abin da ƙur'ani ya faɗa na kisa, in ya tafi sai ya rika ji suna faɗin kamar sa abin da duk annabi ke bada labari matukar kisa akwai irin a cikin attaura saboda akwai labarai a cikin ƙur'ani waɗanda babu su a cikin attaura amma duk wani labari muhimmi da yake attaura akwai shi a cikin ƙur'ani. al Suddi ya ce wa kana da kala alaihim sami'a Aminu idan ya shiga sai ya saurare su wa da kala alaihim zata min wata rana yana tafiya gonan nan sai ya bi ta wannan wurin ibadar tasu sai ya shiga da ya shiga ya samu guri ko ya zauna fakalu sai suka ce ka ya umar ma fi ashabi muhammadin ahadun ahabbu ilaina minka duk sahabban muhammadu din nan ba wanda muke so fiye da kai mu je so innahum yamurruna bina fayu'zunana su sauran sahabban Muhammadu din nan in dai za su wuce ta wurin ibadan mu nan sai sun sai sun cutar da mu in dai sahabin Muhammadu ya zo wucewa kusa da wurin ibadan mu ya ga mu muna bauta to sai ya gaya mana wata bakar magana amma ban da kai wata murru bina kai in ka zo wucewa wala ina ba ka cutar da mu Umar wa inna la naqma'u fika kai muna fadai game da kai ba mamaki ma ka zama ba yahude <laughs> shi yasa aka ce haramun ne ka tafi sauraron wa'azin kafirai kai ka tafi ne don ka ji abin da suke faɗa ka gane wautan su ko su kuma suna ganin a ah, ai da alama kana ma sha'awar addini ne sai na Umar ko hankalinsa sai ya tashi ransa sai baci ma bai nuna musu ba fakala sai ya ce musu ayyu yaminin fikum azam ku gaya min wani rantsuwa ne a addinin ku ya fi girma ku gaya min <laughs> saboda rantsuwar da zai musu da addinin ba za su yadda ba to a addinin ku wani rantsuwa ya fi girma sai suka ce ar-rahmanu Ladi anzala tawrata ala musa bi turi rantsuwar da ta fi girma a addininmu ita ce ka ce ka rantse da Allah mai rahama wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa akan dutsen Tur Sinin akan dutsen Saina to wannan ya fi ƙarfi. sai mana yace to fa an bir birrahmanil alladhi anzala tawrata ala Musa bi turi sayna ina gama ku da allan nan mai rahama wanda ya saukar da taura ga annabi Musa a dutsen tsur sinin ina son tambaye ku na muku rantsuwan da yafi girma a addinin ku tambaya ta da ku atajiduna Muhammadan inda kun shin a littafin ku kun ga sunan annabi Muhammad akwai suna annabi Muhammad a littafin ku ko babu fa to duk sai suka yi shuru ba wanda ya tanka sai na Umar fa qala sai Umar ya ce takallimu ma sha'anukum me ya same ku ku yi magana mana a littafin ku akwai inda aka rubuta suna annabi Muhammad ko babu sai ya ce fa wallahi ma sa'altukum wa ana shakkin fi shay'in min dini wallahi tambayar da nan ko ba wai ina muku ne saboda ina shakkan wani abu da ya shafi addini na ba ba na shakkan komai a game da islam ina muku tambaya ne saboda hujja ta haukanku don na san abinda na faɗa muku din tabbas haka ne fa nazara ba'dhum ila ba'd sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan a ba su ga Umar komai ba fa kama rajulun minhum sai wani daga cikin malaman su hub ya mike yace wallahi mutumin nan mutumin kirki ne ku kun sani duk sahabban Muhammadu sun zo wucewa su kuntata mana amma ban da shi shi zai shigo ya zauna ya ji irin wa'azinmu to yanzu gashi ya mana tambaya dole mu bashi amsa in ji wannan malamin yahudu ukhbiru rajula ku ba wa mutumin nan amsa fa la huwa aula la ukhbirunnahu wallahi ko ku bashi amsa ko zan fallasa kazo sai sauran malaman suka ce na'am haka ne inna najiduhu maktuban inda na lalle akwai sunan Muhammadu a cikin at-taura yana nan sunan Muhammadu siffan Muhammadu inda za a haifi Muhammadu wurin da zai yi hijira har yakin annabi Muhammad duk Allah ya faɗa a cikin at-taura kai har yawan sahabbai da za su yakin badar akwai su a cikin at-taura Allah ya yi bayanin komi to saboda sun san cewa sai na Umar zai ce musu me yasa buku karbe shi ba nan da nan sai suka ce walakin na sahibahu min mala'ikati abin da yasa kaga ba mu bi shi ba saboda majibincin sa a cikin mala'iku allazi yatihi bil wahyi wanda yake kawo masa wahayi huwa jibrilu shine jibrilu yawa wa jibrilu aduna shi ko jibrilu din nan makiyin mu ne mhm. wa huwa sahibu kulli azabin duk wata azaba da kaji an yi ma banu Isra'ila Jibril ne au qitalin in ma wata rigima ce ta yaki Jibril ne au khasfin in kaji an kifa wata ƙasa Jibril ne saboda haka gaskiya mai kawo masa saƙon ne kawai inda aka samu kuskure annahu law annahu kana waliyuhu mika'ilu da dai mai kawo masa saƙo majibincinsa shine mika'ilu idan la'amanna bihi da mun yadda da shi Eh, saboda Mika'ilu a cikin mala'iku Mika'ilu ya fi kama da mai son zaman lafiya fa inna Mika'ila sahibu kulli rahmatin duk wata rahama da ta zo duniyar nan a hannun Mika'ilu take ruwan sama ne wa kullu gaisin abin da duka gani na arziki ya banya duka Mika'ilu ne amma in kana neman fitina to Jibril shi ke kawowa فقال له عمر سي عمر يتي musu فانشدكم برحمن الذي انزل التوراة على موسى بطور سيناء har yanzu dai Umar yana rike da wannan rantsuwan nasu ina gama ku da mai rahama din nan wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa a tsoro sine. tunda kun ce ba za ku bi Muhammad ba saboda Jibril da Mika'ilu ne da kun bi shi to ina gama ku da Allah ku bani amsa aina makana Jibril min Allah yaya matsayin Jibril ɗin nan da ba kwa so yake a wajen Allah. Shin Allah yana son shi ko baya son shi? Ina matsayin Jibrilu a wajen Allah sai suka ce, E Jibrilu an yaminihi shi Jibrilu yana zaune ne ta dama da Allah wa Mika'ilu an yasarihi shi kuma Mika'ilu yana ta hagu da Allah. Kaka suke zaune. To wannan siffa ce irin ta Yahudawa. ta'alallahu Allahu an qaulihim uluwan kabira. Ba a siffanta Allah da wannan. ka ce wani na zaune ta dama da shi wani na zaune ta hagu da shi kana siffanta Allah kenan da siffa irin ta dan adam yanda sarki ke zama kenan a duniya haka shi ma Allah ya zauna wannan kuskure ne to amma duk da haka Umar ya bi su akan yadda suka faɗa din Jibrilu na dama da Allah Mika'ilu na hagu ko suka ce eh sai Umar ya ce fa an shudukum ina gama ku da Allah wa ushidukum kuma ina kafa shaida a kanku annal ladhi huwa aduwwul lillazi an yaminihi aduwwul lillazi huwa an yasari ina ce wanda ya na dama da Allah ya ƙi na hagu ga Allah shin zai yiwu ka so na dama da Allah ka ƙi na hagu da Allah ko ko ka so na hagu da Allah ka ƙi na dama da Allah wallazi huwa aduwwul lillazi huwa an yasarihi wa aduwwul lillazi huwa an yaminihi wa annahu man kana aduwwuhuma duk wanda ya ƙi ɗayansu su ko duka biyun fa innahu aduwwul lillahi to ai makiyin Allah ne tunda Allah dai shi ke turo su mala'iku ba su zuwa dan kansu ko in Jibrilu ya zo da azaba wa ya turo shi da azaba Allah shi ya turo shi da azaba sai ka ce ba ka son Jibril ya gwada ba ka son wanda ya turo shi domin baya wani abu a ta zaɓin kansa duk abin da ya yi isar da umarni ne na Allah sai Umar ya ce zama ta da ku ta kare ya tashi waɗannan ya fahimci mutanen banza ne ba za su yadda ba Umar ya kamo hanya yana sauri ya taho ya gawa manzon Allah. Umar ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل قد سبقه بالوحي كاهن Umar ya iso ga annabi ai malaika jibril ya riga ya iso da wahayi zuwa ga annabi Muhammad Umar yana isowa sai manzon Allah ya ce masa ala ukhbiruka bi ayatin unzilat alayya kana so in baka labarin wasu ayoyi da suka sauko min <laughs> قلت بلا يا رسول الله نتي إنا سو يا رسول الله شيني سي الله يسوكد وانا آية تسعين دفقين قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين عليه وهدى وبشرى لقوم يؤمنون وهدى وبشرى للمؤمنين بارك الله فيك Allah ya ce man ka kul man kana aduwar da Jibril ka ce wanda ya kasance makiyi ne ga mala'ika Jibrilu wanda baya son mala'ika Jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika to shi da Jibrilu din nan shi ya saukar da shi akan zuciyarka Jibrilun da baya so shi ya saukar da Ƙur'ani zuwa ga zuciyarka ya kai Muhammad. Bi iznillahi kuma Jibrilu bai kawo Ƙur'anin na haka nan kurun ba sai da izinin Allah. Ashe kaga Jibrilu baya aikata wani abu ta raɗin kansa duk abin da ya yi umarni ne na Allah. Sannan abin da Jibrilu ya kawo ɗin ba sabon abu ba ne, musaddiƙan lima bai na ya daidai. Ƙur'anin da Jibril ya kawo yana gaskanta littafin da yake gabaninsa, wato littafin da ya zo gabanin zuwan Ƙur'ani. Wa hudan kuma littafi ne da ke zama shiriya, Ƙur'ani shiriya ne, wa bushara kuma littafi ne wanda yake zama albishir lil mu'minin ga masu imani. Don haka Ƙur'anin da Jibril ya kawo ba sharri ba ne, alheri ne ko? To tun da alheri ne ya za a yi mai hankali ko ya zama makiyin wanda ya kawo Ƙur'anin. Shine abin da aya take nufi. Ƙur'ani da aka kawo ba sabon littafi ba ne, musaddiƙan lima bai na yadda yana gaskanta littafan da suka gabace shi. Ah, sannan na biyu, wa hudan littafi ne da ya ƙunshi shiriya. Littafi ne da ya ƙunshi shiriya, wato abin mamaki shi ne, ya kamata a ce, banu Isra'ila sun yi farin ciki da zuwan Ƙur'ani, maimakon a ce suna bakin ciki da zuwan Ƙur'ani. Me yasa? Saboda Ƙur'ani ya zo ne ya gaskanta littafinsu. in da a duniya ana ƙaryata a taura in da a duniya ana ƙaryata injil sai ga qur'ani ya zo ya ce a taura gaskiya ne injil gaskiya ne shin qur'anin nan makiyin a taura ne kuma qur'ani fa yana ƙarfafa a taura ne yana ƙarfafa injil da babu mamaki kirista ya tashi wa'azi za a ce ƙarya ne babu wani annabi isa ko ko a'a annabi isa ya eh, mutum ne amma ba mu yadda an taɓa samun mutum mara uba ba sai ga qur'ani ya zo ya ce ƙwarai annabi Isa annabin Allah ne annabi Isa ba shi da mahaifi shin Qur'anin nan makiyin Kirista ne ko masoyinsa ku lura da kyau shine Allah ke cewa to ya za a yi mai hankali kuma ya ki Qur'ani littafin da ya zo da alheri ba sharri ba abin da ya kawo yana gaskanta littafin da ya gabace shi sannan kuma abin da ke cikin Qur'ani shari'a ne babu sharri shari'a ne alheri ne shine Allah ya ce kuma albishir ne ga masu imani don haka yasa malamai suka ce har in ka ga kana musulmi Ƙur'ani in za a karanta shi baka jin ranka yana maka daɗi to tabbata Ƙur'ani bai zama shiriya gare ka ba domin Allah ya siffanta Ƙur'ani ya ce wa bushira lil mu'minina Ƙur'ani albishir ne ga masu imani duk mai imani in yaji ana karanta Ƙur'ani hankalinsa sai ya kwanta amma ana karatun Ƙur'ani gyangyaɗi ya kama da daddare baka ya ɗaukan Ƙur'ani ma ka karanta ko kafin aka sa na Qur'ani sai ka ji hankalinka ya tashi to da alamar Iblis yana tare da kai don Qur'ani albishir ne ga masu imani kun ga Allah ya tabbatar da cewa babu shakka mala'ika Jibril shi ya saukar da Qur'ani akan zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana kama da aya ta suratul shu'ara ah, da ke cewa aya ta 197 وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين ليش يا جبار نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين a suratu shu'ara Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma shi ƙur'ani lallai saukarwa ne na ubangijin talikai saukan ƙur'ani ba daga wajen wani yake ba face daga wajen Allah. Nazala bihi ruhul amin. Mala'ika Jibrilu amintacce shi ya saukar da ƙur'ani kaga aka ce mar amintacce, don kar ma ka yi tunanin mala'ika Jibrilu zai iya ha'inci. Al'amin. amin yanda manzon Allah yake amintacce a nan duniya, haka mala'ika Jibrilu yake amintacce a sama a wajen Allah. Nazala bihin ruhul amin. ala qalbika litakuna minal munzirin ya saukar da qur'ani na akan zuciyanka don ka kasance cikin masu gargadi wato cikin annabawan Allah masu wa'azi ga mutane to nan ma Allah ya tabbatar da cewa mala'ika Jibril ya saukar da Qur'ani shi ya saukar da Qur'ani akan zuciyar Annabi Muhammad ana akwai matashiya da ya kamata mu duk da cewa Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah Jibrilu shi ya saukar da Ƙur'ani a kan zuciyarka, kada ku ɗauka duka Ƙur'ani mala'ika Jibrilu ya saukar. A'a, ba duk Ƙur'anin ne mala'ika Jibrilu ya saukar da shi daga wajen Allah ba, ba shi kaɗai ba ne ɗan saƙon Allah, amma mafi yawan saƙonnin Allah zuwa ga annabi Muhammad, haka nan zuwa ga sauran annabawan Allah mala'ika Jibrilu shi ke ɗaukowa. akwai wasu surori na Ƙur'ani, akwai wasu sassa na Ƙur'ani wanda ba mala'ika Jibrilu ne ya saukar da su ba. Wato wannan magana kar ku ɗauke ta a kan yadda ta zo, akwai kwaskwarima a kanta, man kana aduwar Jibril fa innahu nazzalahu nazzalahu mala'ika Jibril shi ya saukar da ƙur'ani, sai ka ɗauka duk ƙur'anin? a'a ba duka ba ne, bin ba ku misali. Akwai hadisi da yake sahihul jami'i, hadisi na dubu uku da ɗari biyar da goma sha biyar, hadisin Sauban, Allah shi kara masa yarda. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi Allah ya ɗauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mutum yayi abu uku din nan, in dai musulmi yayi yi su to bai da laifi a wajen Allah. Na farko kuskure, Allah ya ɗauke kuskure ga al'umma annabi Muhammad. Ba a kama musulmi da laifin kuskure, in ka kuskure, baka yi laifi ba. na biyu mantuwa duk abin da ka yi na mantuwa to nan gurin kana da uzuri a wajen Allah sannan kuma in tilasta ka aka yi ka saba ma Allah baka da laifi abubuwa guda uku din nan cikakken hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 806 riwayar Abdullahi bin Abbas sahihu muslim kun ga hadisi ne da ya inganta Abdullahi bin Abbas ya ce, ma Jibrilu ka'idun inda nabi, wata rana shi kansa mala'ika Jibrilu ya sauko yana zaune tare da annabi Muhammad. Mala'ika Jibrilu yakan sauko ya zo wajen manzon Allah, yakan zo ya, karantar da annabi sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda hadisai ingantattu suka tabbatar mana cewa a watan Ramadan mala'ika Jibrilu yana zuwa ga manzon Allah a kowane dare su karanta Ƙur'ani, yana masa bita. sannan kuma mala'ika Jibril ya limanci annabi Muhammad ya koya masa yadda ake sallah practical bayan ya kawo masa shi ga lokutan sallah sai da ya zo ya nuna mar yadda ake sallan a aikace ya zo da azahar ya zo asar ya zo magrib ya zo isha ya zo sai da ya karantar da annabi lokutan da ake sallah farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci haka nan ma kurin yakan zo ga manzon Allah in rashin lafiya ya samu annabi yakan zo ya masa tofi wannan duk ya tabbata a hadisan annabi Muhammad wata rana ya sauko yana zaune tare da annabi in ji abdullahi bin abbas sami a ba min fawqihi sai annabi ya ji wata ƙara ta samansa ya ji sama ta yi wata ƙara rugugi irin na hadari mala'ika jibrilu ya ɗaga kansa don yakan rikida ya koma siffa ta mutum yana rikida ya koma siffa ta mutane da yawa yakan zo a siffan balaraban kauye wanda ba wanda ya taba ganin irin wannan sifa kuma yakan zo a siffan wani daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake zaune da manzon Allah sai ya ji ƙara ta sama sama kamar tana wani rugugi yadda ka san za a buɗe kyaure in kana ɗakin za ka ji ƙaran buɗewan ko farafa a rasa sai mala'ika jibril ya daga kansa manzon Allah ya daga kansa kala sai ya ce ma annabi haza babu as sama'i hal yau yana gaya wa annabi Muhammad ya ce kaga ga wata kofa can yau ake buɗe ta kofan nan ta jikin sama yau ake buɗe ta lam yuftah qabu illa yau ba a taɓa buɗe wannan kofan ba in banda yau mala'ika jibril yake gaya wa annabi Muhammad mala'ika jibril yana hangen wannan kofa fa nazala minhu malakun sai ga wani mala'ika ya sauko ta wannan kofa faƙala sai an mala'ika jibril ya ce wa annabi muhammad haza malakun ga wani mala'ika na saukowa na zala ilal arda yana zuwa ƙasa shi wannan mala'ikan da ya sauko ta wannan ƙofar da ba a taɓa buɗe ta ba lam yanzal qat illal, yau bai taɓa saukowa ba kafin yau shi tun da Allah ya halicci mala'ikan nan bai taɓa saukowa duniyan nan ba ƙofar ma da yake saukowa ta cikinta ba a taɓa buɗe wannan ƙofar ba shi yake gaya wa annabi muhammad suna cikin zamansu sai ga mala'ikan kuwa ya ƙaraso ya sauko yana zuwa fa sallama sai yayi wa annabi Muhammad sallama assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ya amsa sallama wa qala sai ya ce masa abshir bi nuraini ka ya kai annabi Muhammad na kawo maka ne haske guda biyu utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka wannan haske guda biyu da na kawo maka Allah ya baka kyautansu ba a taɓa yin kyautansu ga wani annabi ba kafin kai in ji wannan mala'ikan na kawo maka fatihatul kitabi ita ce suratul fatiha waye saukar da suratul fatiha ga annabi Muhammad mala'ika jibrilu ne kun ga fa mala'ika jibrilin yana zaune tare da annabi ne Allah ya turo wani mala'ikan daban da suratul fatiha yace masa lan taqra bi harfin huma illa ufitahu addu'o'i ne cikin waɗannan ayoyi da na kawo maka kuma babu harafi ɗaya da zaka karanta na addu'a face Allah ya biya ma bukata don haka karanta ka je sai ce masa alhamdulillahi rabbil alamin manzon Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim manzon Allah ya faɗa malik yawmiddin na na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim farkon addu'an kenan ya Allah ka shirye mu tafarki madaidinci صراط ta farkin waɗanda تفركن ودن دكاي نعمة أكنسو متانا قري نفركو جي wannan mala'ika sai yace haske na biyu da na kawo maka ita ce khawatimu suratul baqara ayoyi guda biyu din na ƙarshen suratul baqara kun ga waɗannan ayoyi ba mala'ika jibrilu ne ya sauko da su ga annabi Muhammad ba duk da shike ita suratul fatiha tana cikin surori da ake cewa an saukar da ita wato tana cikin surorin da aka saukar da su ga manzon Allah ba sau ɗaya ba akwai surorin da aka saukar da su lokuta da yawa ga manzon Allah yace to haske na biyu shine eh, ƙarshen suratul baqara ita ma ta kunshi addu'o'i lan taqra bi harfin minhuma ba za ka karanta wani harafi guda daga cikin su ba daga suratul fatiha ko kuma ƙarshen suratul baqara illa u'titahu face an baka duk abin da ka roka sai fara karatu malam karanta mana yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih bismillah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله لا آه. يكلف الله نفسا إلا وسعها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 da shike ayoyi guda biyu ne aya ta farko ana siffanta imanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na sahabbansa amanar rasulu wato manzon Allah ya yi imani an fara da shi kansa annabi Muhammad manzon Allah ya yi imani bima unzila ilaihi game da abin da aka saukar masa ya yi imani da duk saƙon da ya zo daga wajen ubangijin samir rabbihi wal mu'minuna su ma masu imani muminai wato musulmai mabiya annabi Muhammad kullun amana billahi dukkan su da annabin da mabiyansa duk sun yi imani billahi da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa kun ga wannan aya tana tabbatar da shaidar samuwar imani ga annabi Muhammad Allah ya tabbatar da samuwar imani ga annabi Muhammad da kuma sahabban annabi Muhammad ku lura da kyau wannan wata aya wata shaida ce babba da take tabbatar maka da cewa sahabban manzon Allah nan yardaddu ne a wajen Allah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna haka nan masu imani kullun amana billahi kowanne yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannansa saboda shi musulmi an haramta masa ya ware wani annabi daga wani annabi Da haka sun yi imani da manzannin Allah duka da littattafan Allah duka suna cewa la ku baina ahadin min rasulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah ba ma ware wani daga cikin annabawa mu ce ba mu yadda da shi ba faƙalu kuma suka ce sami'ina mun ji duk abin da aka umarce mu da yi wa fa'ana kuma muna biyayya gwargwadon hali mun ji duk abin da aka ce mu aikata ko kuma mu bari wa ta'ana kuma muna biyayya ga Allah ta wajen biyun umarni ko barin abin da aka hana mu gufranaka muna neman gafaranka in aka samu gazawa ta sashin biyayyar mu gare ka ya Allah gufranaka muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma tana gare ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma wani rai aikata wani abu face gwargwadon yadda rai zai iya yi duk abin da Allah ya ce mutum yi, in ka lura da kyau zaka ga bai fi karfin dan adam ba abin da Allah ya sa ka kai to zaka samu abu ne wanda dan adam zai iya yi azumi daga fitan alfijir zuwa faduwar rana wannan ya gagari dan adam yana da wahala ba a ce kai kwana bakwai kana azumi ba irin azumin Abdullahi bin Zubair domin sahabban annabi saboda tsananta bin wato raya sunnar manzon Allah da kuma kokarin samun ladan Allah har ma suna koyi da abin da suka ga annabi an ware shi domin alwisal shine hada azumin kwanaki wannan kususiya ce ta manzon Allah shi annabi yana iya hada azumin kwana biyu ba ci ba sha babu buɗe baki babu wani safo a jere ba dare ba rana manzon Allah yakan yi haka wanda farko sahabbai har ma sun fara koyi da shi sai manzo Allah ya ce to ku zo mu je barin gani ya kora kwana ɗaya suka bi biyu suka bi uku a ah, anya kuwa ita Allah ce ba za ku bari ba sai mu yi ta yi ai ni ai Allah yana ci da ni kufa amma Abdullahi bin Zubairu shi kan bai bari ba kwana bakwai yake yi yana azumi a jere ba ci ba sha ba safur ba buɗe baki Abdullahi bin Zubair wanda in ya taho buɗe bakin dole sai ya fara shan man kaɗai. Sai ya sha man kaɗai kamar na wuni guda, hanjinsa ya ɗan miƙe domin ko ina a ciki ya ɗame ya bushe. In ya fara zuba ruwa muddawa zai iya mutu. To sai ya fara ɗan shan mai ana lasan mai da kaɗan da kaɗan hanjin ya ɗan mimmiƙe kafin nan daga baya. To amma dai wannan abu an tsawatar ba shi da kyau. Ka duba al'itisam na Imam Shatibi tunda manzon Allah ya hana. Sunnan nan ta annabi yadda ya karantar da mu ka ɗau azumi daga fitan alhijir zuwa faɗuwar rana wannan ita ce sunna da ake son musulmi ya raya. To duk ibadar da ka ga Allah ya ɗora wa mutum ya san ɗan adam zai iya ne. Aikin da ɗan adam ba zai iya ba Allah bai ɗora wa ɗan adam. Shi ne ma'anar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Don haka a lahira mutum ba shi da hanzari a gaban Allah. Baka isa ka ce sallar da aka ce ka yi ta fi ƙarfinka ba. Sau biyar aka ce ka yi a rana ko? Sau biyar kuma babu sallah guda da za ka yi minti goma ko talatin kana yin ta minti goma zuwa talatin mawuyaci ne lahama kasa, ba Allah ya ce to don haka kowane rai yana samun ladan abin da ya aikata na alheri a kiyama wa alaiha maktasabat kuma yana samun zunubin da ya aikata a ranar tashin kiyama ah, ba shi da uzuri a gaban Allah ladanka na nan laifinka ma yana nan To amma ga addu'a da annabi ke yi da shi da sahabbansa, Rabbana, ya Ubangijinmu la tu'akhizna in nasina au akfana, ya Ubangijinmu karka kama mu in mun yi mantuwa, duk da shike duk abin da ka ce mu yi, bai fi ƙarfinmu ba, amma ɗan adam ba a raba shi da mantuwa. Akan samu mutum ya yi mantuwa ya saba maka, akan samu mutum ya yi kuskure ya saba maka, ya Allah idan abu biyun nan ya auku gare mu, mu musulmai daga kan annabi Muhammad zuwa ga mabiyansa. to kar ka kama mu da wannan laifi ka duba riwaya ta Abu Huraira yana cikin sahihu Muslim lokacin da annabi ya faɗi wannan magana mala'ikan da ya zo ya gaya wa annabi wannan magana shi manzon Allah sai ya maimaita rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mala'ika jibrilu shi kuma sai ya ba wa manzon Allah labarin abin da ke aukuwa a saman bakwai ku lura da kyau shi mala'ika Jibril sai ya ce wa annabi Muhammad, yanzu addu'an nan da kai can a saman bakwai Allah ya ce, na'am na karɓi wannan addu'a. Kun ga mai isar da Ƙur'ani kuma ga jakada mai ba da labarin yadda abin ke aukuwa. Sai wannan mala'ika ya ce, Rabbana wala ta hamil isran, kuma ya Allah kada ka ɗora mana wata wahala. Ibada da za a karantar da mu, ibada da za a bawa musulmai, kada ta zama ibada ce mai wahala, ta zama mai sauƙi. kama hamaltahu da allazina min qablina kada a dora mana wata ibada mai wahala irin wadda aka dora ta ga magabata a dora mana ibada mai sauki wadda mu za mu iya wannan mala'ika na faɗa annabi yana maimaitawa shi ko Allah a can saman bakwai sai ce na'am na karbi wannan addu'a mala'ika jibril ya gaya wa manzon Allah yace ita ma wannan an karba ce rabbana ya ubangijinmu wala tahmil eh, wala tuhammilna ma la taqata lana eh? Eh, ma la taqata lana bihi ya Allah kada ka dora mana abin da ba mu iya jure masa qala sai Allah yace na'am wannan ma na karba wafu anna ya Allah ka yafe mana in mun yi kuskure Allah yace wannan ma na amsa waghfir lana ya Allah ka gafarta mana in mun yi zunubi Allah yace na karbi wannan ma warhamna ya Allah kai mana rahama bayan mutuwan mu Allah yace na karba anta maulana kai ne majibincin mu fansurna alal qaumil kafirin in faɗa ne ya tashi tsakanin mu da arna Allah ka ba mu nasara yace na yarda saboda haka manzon Allah ya ce shi musulmin kirki Allah bai kunyata shi ko da na 12 hours rabin yini kenan Allah bai kunyata shi kafin ma musulmi ya fara fada da kafiri musulmin kirki wata shida kafin a fara fadan gaban kafirin ke faduwa wannan mu'jiza ce da Allah ya yi wa annabi Muhammad kyauta ce da Allah ya ba wa manzon Allah da kuma sahabbansa duk kafirin da zai faɗa da musulmin kirki wallahi kafin a fara faɗan da wata shida hankalinsa ke tashi Allah ke fara jefa tsoro a zuciyarsa na alal qaumil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai Abdullahi bin Abbas ya ce sai mala'ika Jibril ya ce Allah ya ce kad fa'altu duk abin da kuka roƙa a cikin ayoyin nan biyu na karba kun ga waɗannan gurare na ƙur'ani ba mala'ika Jibril ne ya saukar da su ba wannan aya ta ƙarshen suratul baƙara ta samu hadisai masu yawa waɗanda suke fassara ta misali hadisin huzaifatu bin yaman yana cikin al'irwa ulgalil hadisi na 285 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4223 annabi sallallahu alaihi wasallam yace fuddilna alan nasi bi salatin mu musulmai an fifita mu akan sauran mutane ta abubuwa guda uku na farko ju'ilat sufufuna ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika sahunmu na sallah Allah ya saka cewa ya zama iri ɗaya da sahun mala'iku wannan kyauta ne ga al'ummar annabi Muhammad yanda musulmi ke sallah su yi sahu haka na mala'iku suke sahu kuma banda mabiyan manzon Allah ba a taɓa samun wata al'umma ko mabiyan wani annabi da suke yin sahu irin yadda mala'iku suke yi ba musulmai kadai ke irin wannan sahu wannan kyauta ce babba yanda kaga ake sahu masallaci haka nan mala'iku ke sahu manzon Allah ya ce waju'ilat lanal ardu kulluha masjida kuma mu musulmai an saka mana duniyan nan ita ƙasa ko ina wurin sujjada ne duk inda sallah ta kama ka sai kai sallar ka amma kafin zuwan annabi Muhammad ba daidai bane mutum ya yi ibada matukar ba a cikin wurin ibadan ba in yayi ibada a wani guri da ba a ware dan ibada ba ibada ta ba a karba amma shi annabi Muhammad a daji ne a gida ne a ɗaki ne a waje ne in dai a ƙasa ne wurin da tsarki kai sallah Allah ya karba duniya gaba ɗayanta wurin ibada ce ga musulmi wa ju'ila turbatuha lana tahuran sannan Allah ya saka ƙasar duniyan nan ya zama abin tsarki ga musulmi idan lam najidil ma'a idan ba mu samu ruwa ba sai mu buga ƙasa mu yi taimama banda annabi Muhammad ba taɓa halalta taimama ga wani annabin Allah ba sai maza Allah ya ce wa utitu hadhihi ayati kun ga waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara an yi min kyautan su ne min kanzin daga wata taska tahta al'arshi karkashin al'arshi wato wata taska wani wuri ne na adana da Allah ya shirya ya ajiye waɗannan ayoyin na ƙarshen suratul bakara, amanar rasulu zuwa ƙarshe annabi ya ce daga wani guri ne na musamman da Allah ya adana su aka ciro aka kawo min annabi ya ce waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul bakara lam yu'taha nabiyyun qabli ba a taɓa yin kyautan su ga wani annabi ba kafin ni kun ga haka mala'ikan ya gaya masa lokacin da ya sauko yake ce masa abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka albishirinka ya kai Muhammad ga wani haske guda biyu da aka baka kyauta ba a taɓa yin kyautan waɗannan haske guda biyu ga wani annabi ba kafin kai don haka fatiha take da daraja ga musulmi baka samun fatiha a wani littafi in ba qur'ani ba ba za ka taɓa ganin ma wani sashi na attaura ko injil inda ya kama da suratul fatiha ba don haka haske ne ga musulmi shi yasa aka sa ta ga musulmi a sallar farilla ne a sallar nafila ne addu'a ne duk an yarda musulmi ya amfani da fatiha Allah ya yi alkawari duk abin da musulmi ya roƙa a cikin fatiha da ayoyi biyu na ƙarshen suratul bakara zai karɓa masa zai biya mishi. Ah, domin haka wannan wata kyauta ce mai girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma biyansa. Wannan shi ne dalilin da ya sa malamai suke cewa mutumin da ya sha ruwa a cikin watan azumi, yana azumi sai ya manta ya samu fanta ya kwankwada ko ya sha ruwa. mantawa yana da azumi sai ya sha ruwa malamai suka ce falaka ba alaihi ba zai rama ba ba zai rama ba ka duba majmu'u fatawa na shaykhul Islam mujallal na 25 shafi na 228 in ka ce dole ya rama a yaya ko wancan addu'an da Allah ya karba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure ya za ka yi da wannan gobe kuma Allah ya ce ya karba ga hadisin yana sahihu muslim ga hadisin yana sahihul jami'i hadisin sauban hadisin abu huraira hadisin abdullahi bin abbas Allah ya ce na karba ah, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai manzon Allah ya ce rufi'a an ummati don haka Allah ya dauke ma al'umma ta abu uku al khata'u kuskure inda aka ce kuskure ne to babu laifi akai wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alaihi da kuma abin da aka tilasta musulmi yayi in aka tilasta musulmi ya saba ma Allah to musulmin da aka tilasta shi din nan bai da laifi me yasa aka ce bai da laifi saboda yana cikin addu'o'in da Allah ya karba rabbana wala tuhammil alaina wala tahmil alaina isran rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya za ai a ce wani yazo ya tilasta ka ka saba ma Allah sannan a ce kai kuma kai laifi kaga tamfar kenan an an kama ka da abin da baka yi niyyar sa ba domin haka Allah bai ɗora wa musulmi irin wannan abinda aka tilasta musulmi ya aikata babu laifi a kai mantuwa babu laifi a kai kuskure babu laifi a kai kai fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu ma kawar da magana malamai ka duba sahihul bukhari hadisi na 6669 sahihu muslim hadisi na 1155 hadisin abu huraira annabi ya ce man akala nasiyan muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim man akala nasiyan wanda ya manta ya ci abinci wa huwa sa'imun yana azumi annabi yayi amfani da larabci wanda kowa zai iya fahimta man akala nasiyan wa huwa sa'imun ka ce baka fahimta ba wanda ya ci a halin mantuwa yana azumi sai annabi ya ce fal yutimma sawmahu ya cika azumin sa kawai fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya bashi abin sha ya sha wannan wato wani gyara aka yi maka kana cikin azumi sai Allah ya kara maka wani gyara ya ma wani kyauta tukuici sai ya sa kai mantuwa sai ka sha ruwa wato wannan kyauta ce Allah ya baka A ce to ka karasa azumin abin da ka cin nan babu laifi abin da ka sha babu laifi in in ji annabi Muhammad hadisin yana sahihul Bukhari hadisin ya dubu shida ɗari shida sittin da tara sahihu Muslim hadisin ya dubu da ɗari ɗaya da hamsin da biyar ga ayar Qur'ani rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana mu ma kyale mu ji yadda labari ya tabbata yana cikin al-irwaul galil mujallal na hudu shafi na 86 ja'a rajulun ila nabi dan kar ma ka ce ai fahimtar mu ne a yanzu wani mutum ya tashi takannas sai gashi gaban manzon Allah faƙala sai ce ya rasulallah inni akaltu wa sharibtu nasiyan wa ana sa'imun na ci abinci na sha abin sha a halin mantuwa ina da azumi yana tambayan wa yana tambayan annabi Muhammad faƙala sai annabi ce masa a ta'amaka Allah wa saƙaka Allah ne ya baka abinci Allah ne ya shayar da kai abin sha je ka ci gaba da azuminka yanzu kai ka bada fatawar da ta saba ta manzon Allah ka duba littafin imamu turmizi ya ce hadisun hasanun sahihun domin haka Allah yakan saukar da wasu mala'iku su kawo ƙur'ani ba ma mala'ika jibril shi kaɗai ba wato kada ka ji don Allah ya ce man kana aduwar li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika jibril ne ya saukar da ƙur'ani akan zuciyarka kar ka ɗauka jibril ne kaɗai yakan saukar da ƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mala'iku da Allah kan turo su da wasu sassa na ƙur'ani su kawo ga manzon Allah hakan na faruwa kamar yadda muka ba da wannan misali sannan kuma ba shi ne kaɗai yake zama ɗan sako tsakanin Allah da annabi Muhammad ba Allah yakan turo wasu annabawa su zo da sako ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ma mala'ika Jibrilu kamar misalin yadda dai muka karanta na waɗannan hadisai da suka gabata kuma akwai wata riwaya ta Huzaifatul Yamani da take cikin sahihu sunan Nasa'i hadisi na 2975 Huzaifatu bin Yamani ya ce wata, wani dare akwai wata rana da daddare muna zaune sai na ga annabi yana ganawa da wani mutum da ɗan duhu hakan nan ban iya gane mutumin suna ɗan nesa da mu bayan sun gama ganawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo inda nake muka zauna faƙala sai ya ce min ah, huzaifa amma ra'aita al'arid allazi arada li eh, qubayl kaga abin nan da ya bijiro wannan da muke ganawa da shi ka hange mu muna ganawa da wani abu a can wani mutum ka gan mu kuntu bala na ce kwarai na ganka ya rasulullah kana ganawa da wani mutum amma da ke kuna da ɗan nisa kuma akwai alamar duhu ban iya gane mutumin kowaye sai manzon Allah ya ce fa huwa malakun minal mala'ika ba mutum bane mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah kaga wannan mutum mala'ikan lam Habitul al-ard qabla hadhihi al layla bai taba saukowa duniyan nan ba kafin daren nan daren yau ya fara sauka duniyan nan musamman azana rabbahu wannan mala'ikan ya nemi izinin ubangijinsa ya nemi izinin Allah an yi sallama alayya yana son Allah ya bashi izini ya zo ya gaishe ni daga can sama istazana rabbahu an yusallima alayya sai Allah ya masa izini yace je ka kai sallama ga manzon Allah sai yace to ai ya kamata kuma in kawo wani albishir ga annabi kada in zo gaisuwa kurin ko sai Allah ya ce to ga bisharar da zaka kai wa Muhammad fa nazala min as-sama'i shine ya sauko daga sama annabi yake ga ma Huzaifatu bin al-Yaman lam yanzil qablaha bai taba saukowa duniyan da baka daren nan da ya sauko bayan da kaga muna ganawa mun gaisa ne da muka gaisa fa basharani shine sai mun albishir anna al-hasan wal husayn sayyida shababil janna yamin albishir cewa jikoki na dinnan al-hasan da al-husayn sune shugabannin matasan gidan aljanna ashe kun ga aljanna akwai shugabanci ba haka ake zaune kara zube ba أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل janna. Hassan da Husaini jikokina su ne shugabannin matasan aljanna yamin albishir da wannan sannan kuma ba haka nan kurun ba wa anna fatimata sayyidatu nisa'i ahli aljanna ya ta fatima uwarsu kenan ita ce kuma shugaban matan gidan aljanna ta yi gaciya ya aka ware yar annabi shugaban mata jikokinsa shugaban matasa zalika fadlullahi yutihi ya sha. kyauta ne na Allah in ya ga dama sai ya ba wa wani ya ga dama ya ba wa annabi Muhammad suna da yawa don haka misalai irin wannan suna nan da yawa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna nan da yawa da Allah yake ce mana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin sojojin ubangijin kafaci Allah babu wanda ya san yawan mala'iku sai Allah shi kadai kamar hadisin da yake a sahiha hadisin hakim bin hizam hadisi na 852 ma rasulullahi fi ashabihi wata rana manzon Allah yana zaune da sahabbansa ana zaune da sahabbai hadisin ya inganta hadisin hakim bin hizam sai annabi ya ce musu a tasma'una ma asma'u shin kuna jin abin da nake ji kuwa kalu sahabbai suka ce ma nasma'u min shay'in mu ba ma jin komai Kala sai annabi ya ce, Inni la asma'u a sama'i, ni wallahi ina jin ƙarar sama, sama ƙara take yi kamar za tsage. Sama na ƙara, ku ba kwa ji suka ce ba mu ji, sai annabi ya ce, To ni kam ina ji wa ma tulamu an ta'ita, sannan kuma bai kamata a zargi sama ba saboda ta yi ƙara, don in aka yi la'akari da nauyin da yake kanta. Akwai nauyi, wa ma ha mawdi'u shibrin manzon Allah ya ce babu wuri da zaka samu taki ɗaya a sama illa alaihi malakun sajidun aw qa'imun face akwai mala'ika a wannan gurin ta ma yana sujjada ko yana tsaye yana bautan Allah taki ɗaya a sama babu face mala'ika na nan a gurin In ma yana sujjada ko kuma yana tsaye yana bautan Allah halittar su daban-daban wani ya fi wani girma wasu sun fi wasu girma da Allah ke gaya mana game da waɗanda ke ɗaukar al'arshi suratu gafir aya ta bakwai alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش الله يتي ودن da suke dauke da al'arshi kun ga akwai mala'ikun da suke daukan al'arshin Allah aikin su kenan su dauki al'arshi a kawunan su su ake kira hamalatul arshi mala'iku madauka al'arshi to hatta waɗannan mala'iku da suke ɗaukan al'arshi wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al'arshin yusabbihuna bihamdi rabbihim suma ma suna tasbihi suna godiya ga ubangijin su wato suna bautan Allah wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah wa yastaghfiruna lilladina amanu kuma suna neman gafara ga musulmai mala'iku masoyanmu ne suna neman mana gafaran Allah suna cewa rabbana ya ubangijinmu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma iliminka ya yalwaci dukkan komai rahamarka ta yalwaci dukkan komai don haka faghfir lil ladina tabu ka gafarta ma musulmai da suka tuba wa taba'u sabilaka suka bi hanyarka waɗanda suka tuba suka bi addininka waqihim azabal jahim ka tsare su daga azaba ta wuta mala'iku fa suke mana addu'a a can saman bakwai cikin su ko hadda waɗanda suke ɗaukan al'arshi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta mana guda hadisin yana sahihul jami hadisi na 853 hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah ya ce uzina li an uhaddisa an malaki min hamalatil arshi yanzu dai Allah ya min izini in ba ku labarin girman ɗaya daga cikin mala'ikun nan da suke ɗauke da al'arshi wai sai da aka yi wa annabi izini sai da aka yi masa izini ya ce yanzu an min izini in ba ku labarin girman ɗaya daga cikin mala'iku da suke ɗaukan al'arshin Allah to barin gaya muku tun da an min izini domin da da ba a yi ma annabi izini ba bai gaya masa habbai ba yanzu da Allah ya masa izini ne zai gaya wa sahabbai ga girman mala'ika guda ɗaya tak daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah. Manzon Allah ya ce, Rijilahu fil ardi sufula ƙafafunsa suna ƙasa ta bakwai, ƙafafunsa suna ƙasa ta bakwai, wa alaƙar ne arshi sannan a kan ƙahonsa ne al'arshi yake, wato ku suranta girman wannan mala'ika guda ɗaya. kafafunsa na ƙasa ta bakwai sannan kuma al'arshin Allah yana kan shi to a nan kenan tsawonsa in kana son ka san tsawon mala'ika guda sai ka suranta tazarar da take tsakanin ƙasa ta bakwai zuwa sama ta bakwai shi ne tsawon mala'ika guda yana ɗauke da al'arshin Allah a daidai kansa alƙarnu shi ne gefen kai ba a tsakiyar kansa ba wato daidai inda kaho ke fita a kan dabba Ah, wannan guri shi ake ce ma alƙarnu ya juya kansa yana ɗauke da al'arshi ba wai a tsakiyar kansa ba manzon Allah ya ce kun ji tsawonsa sai ya ce wa baina shahmati uznaihi wa atiqihi tsakanin jelar fatar kunnensa kunne ƙarshen tsawon kunne ko shi ake kira shahmatul uzni tsakanin fatar kunnensa zuwa jikin kafada ku duba dan tazara da ke tsakanin tsakanin fatar kunnen mala'ikan zuwa kafadansa manzon Allah ya ce khafaqani tsairi inda tsuntsu zai yi tafiya tsuntsun mai gudu babu tsayawa zai ɗauki sab'u mi'ati amin shekara ɗari bakwai yana tafiya tsakanin fatar kunnensa zuwa kafaɗin shi jama'ar musulmi shi wannan mala'ikan annabi Muhammad ya ce ya kulu zalikal malaku wannan mala'ikan cewa yake subhanaka haisu kunta sarki ya tabbata gare ka duk inda kake subhanaka haisu kunta tsarki ya tabbata gare ka duk inda kake hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu ah, hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku mala'ika guda kenan jama'ar musulmi wanda annabi ke cewa babu taƙi ɗaya a sama inda babu wani mala'ika in ma mala'ikan nan yana sujada ko ko yana tsaye yana bautan Allah to mala'ika jibrilu Allah ya ware shi saboda iso da sako ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi amana wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin Allah ya ce ruhi ne amintacce a wajensa ke sauko da Qur'ani shi mala'ika Jibril da yake kawo ƙur'ani nan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, amintacce ne a wajen Allah kamar yadda ya faɗa mana a suratu takwir innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu rasulin karim Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim lalle qur'ani magana ce ta manzo manzon nan kuma mai karimci a wajen Allah dan sako ne na Allah kuma mai karimci me yace a gaba zai kuwatin mala'ikan mai tsananin ƙarfi ne inda zil arshi kuma a wajen Allah shi mala'ika Jibril da yake kawo saƙon Ƙur'ani ga Annabi Muhammad matsayinsa a wajen Allah ma'abocin al'arshi domin siffa ce ta Allah inda zil arshi a wajen Allah Allah nan mai al'arshi Allah nan mai girma da ya turo shi mala'ika Jibrilu a wajen Allah makinun amintacce ne, bi ma'ana wato wani ne wanda Allah ya tsare shi sai Allah ya ce muta'in. Allah ya ce muta'in kuma wanda ake wa biyayya ne don haka yasa malamai da yawa suke cewa mala'ika Jibrilu shugaba ne ma a cikin mala'ikun Allah. Sun samma amin sannan kuma amintacce a wajen Allah sai Allah ya ce don haka wa ma sahibukum wa ma sahibukum bi majnun shi abokin ku din wato sahibin ku annabi Muhammad da ya kawo muku Qur'ani ya kawo sako daga wajen Allah da ya ce muku ya zo da sako daga wajen Allah laisa bi majnunin bi ma'ana ba tababbe bane abin da yake gaya muku gaskiya ne wa laqad ra'ahu ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه كما ملائكة جبريل دنن دي النبي محمد يا غنشي يا غنشي كيري كيري da idanunsa bil ofuki, ya ganshi a sararin samaniya almubin mabayyani babu hazo babu gajimare ya ga mala'ika jibril don haka ya san halittarsa a wata riwaya ta suratun najmi da Allah yake cewa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa bayan wancan gani na farko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake ganin mala'ika Jibrilu a wani sauka na biyu a ina ya ganshi wannan karo ganin mala'ika Jibrilu na biyu da annabi yayi ba a nan duniya bane ya gani ne a can saman bakwai a daidai sidratul muntaha wannan bishiyar da ake kiranta magariyar tikewa sai Allah ya ce عندها جنة المأوى عندها أديدي سدرة المنتهى جنة المأوى الجنة مقومة take kasancewa wato ga sidratul muntaha ga aljanna Allah ka sa mu kuma mu ce Allah Allah yana tabbatar mana annabi Muhammad ya ga malaika Jibrilu sau biyu na farko ya ganshi ولقد رآه a sararin samaniya a bayyane a nan duniya a garin Makka. gani na biyu shine Allah ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra a ina ya ganshi inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa ka duba sahihu muslim hadisi na 177 Aisha matar manzon Allah ta tambayi annabi game da ayoyi guda biyu dinnan waccan ta suratu takwir da wannan na suratun najmi ya rasulullah Allah ya ce wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin shi Muhammadu ya ganshi ya gan shi a sararin samaniya mabayyaniya sannan kuma a nan suratun najmi Allah ya ce wala ƙadar ahu nazlatan ukhra shi ya gan shi sauka na biyu shin waye ne ake magana a kansa ta tambayi annabi Muhammad matarsa Aisha wa ake nufin ka gani Allah ake nufin ka gani ko ko waye sai manzon Allah ya ce inna ma huwa jibrilu ai mala'ika jibrilu ne ake cewa na gani a sararin samaniya na gan shi a daidai sidratul muntaha sai annabi ya ce lam arahu ala suratihi ban taba ganin mala'ika jibrilu akan halittarsa ba ta asali allati khuliqa alaiha wadda aka halicce shi akan ta bai rikida ba gayar hatainil marratain in banda karo biyu din nan karo biyu din nan ne kacal na ga mala'ika jibrilu a cikin halittarsa ta asali manzon Allah ya ce ra'aituhu munhabitan minas sama'i na gan shi yana saukowa daga sama sadan azmu khalqihi ma baina sama al ardi saboda girman halittansa wallahi sai da naga gaba ɗaya ya cike tsakanin sama da ƙasa ban ganin komi da ya zo min a ainihin halittarsa ta asali wannan abu ya kiɗi ma annabi Muhammad shi ne tafi gida yake cewa a ah, ma Khadija zammilo ne zammilo ne ku ni ku ni hankalinsa ya tashi karo biyun nan kacal annabi Muhammad ya ga eh, mala'ika Jibrilu a cikin ah, halittarsa ta asali wanda shi da kansa yake faɗa a wannan riwaya ta Muslim a hadisi na 177 a riwayar al-Imam al-Bukhari hadisi na 4856 Abdullah bin Mas'ud Allah shi kara masa yarda yace ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama Jibrila annabi Muhammad ya ga mala'ika Jibrilu lahu sitmi'a janahin yana da fuffuke ɗari shida amma kun san abin mamaki wata riwaya ta musnad na Ahmad eh, riwayar Abdullah bin Mas'ud da annabi yake cewa a sabdan azmu khalqihi ma baina sama'i wal ardi saboda girman halittansa ya cike tsakanin sama da ƙasa a inna ma huwa kullu janahi minha qad sadda al ufuq wato fuffuke ɗaya ne kadai na mala'ika Jibrilu annabi ya gani ya cike duniya ina sauran 599 fuffukensa ɗaya ne kacal ya cike sararin samaniya manzon Allah ya ɗauka ai gaba ɗaya mala'ika jibrilin ya gani fuffukensa guda ne daga cikin fukafukai guda ɗari shida to sai ka suranta kuma girmansa idan fuffukensa guda zai cike duniyan nan to ina kuma girman halittarsa fuffuke ɗaya ne yana da kuma guda ɗari shida kuma fuffuke dai bai kai sauran halittarsa ba ai ko fuffuke ne aka ce yana da guda ɗari shida ɗaya ya cike duniya sauran fa la haula wala quwwata illa billah mu koma ga waccan muhawara da take tsakanin manzon Allah da Yahudawa sai Allah ya ba su amsa ya ce man kana aduwan lillahi man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il fa inna Allah aduwan lil kafirin to sai Allah da ya kawo ƙarshen muhawara tsakanin manzon Allah da Yahudawa magana ta zo ƙarshe man kana aduwa lillahi wanda ya zan makiyin Allah ne wa mala'ikatahu eh, makiyin Allah ne da mala'ikunsa wa rusulihi man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala wanda ya zan makiyin Allah ne makiyin mala'ikun Allah ne makiyin manzannin Allah makiyin mala'ika jibrilu makiyin mika'ilu sallah ya ce to a dunkule fa inna Allah aduwwun lil kafirin Allah dai makiyin kafirai ne ko ma ina suke wannan aya ta tabbatar da cewa ka duba tafsirin Abu Hayyan mujalla na farko shafin 321 ajma'al muslimuna kaf musulmai suka yi ijma'i ala anna man Gaba rasulan duk wanda ya kyamaci annabin Allah aw malakan ko wanda ya kyamaci wani mala'ika ko ya ƙi ko ya kyamace shi fakat kafara wannan mutumin ya zama kafiri ayan nan ta tabbatar mana da wanda ya ƙi manzon Allah guda da wanda ya ƙi wani mala'ika matsayinsu guda Allah ya ce fa inna Allah aduwun lil kafiri. da haka duk wanda ya ƙi mala'ika guda kafiri ne duk wanda ya ƙi annabi guda shi ma kafiri ne wanda ya faɗa mana suratul nisa'i aya ta 150 innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuridun wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila me yace أولئك أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا Don haka ku mai da hankali, ba a bambanta wani annabi a ce ana son shi banda wani annabi, ba a bambanta wani mala'ika a ce ana son shi banda wani mala'ika, wanda duk yayi haka to fa yana ridda, ittifakan babu wani ja in ja tsakanin malaman sunna. innal ladina yakfuruna billahi lalle waɗanda suke kafirce ma Allah wa rusulihi da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna son su bambanta tsakanin manzanni kaji irin abin da suke gaya manzon Allah eh to mun yadda amsoshin da dukka ba mu dai haka ne ya nuna kai annabi ne amma abin da zai sa ba za mu bi ka ba saboda mala'ikan can shi ya kawo maka sako da wancan ne da sai mu bi ka to duk wanda ya bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna suke cewa nu'minu bi ba'dhin mun yi imani da wani sashi wa nakfuru bi ba'dhin mun kafirce mu wani sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suke kokarin su riki ta farki tsakanin haka su za su sama wa kansu wata aqida ta cewa zaka iya son wani annabi ka ki wani ko ka so wani mala'ika ka ki wani Allah ya ce ula'ika masu yin haka humul kafiruna haqqa su ne arnan gaske su ne kafirai na gaskiya in ji Allah wa a'tanna lil kafirin azaban muhina kuma mun yi tattalin azaba mai wulakantarwa ga kafirai Allah shi kare mu saboda haka wajibi ne mu yi imani da duka annabawan Allah wajibi ne mu yi imani da duk mala'ikun Allah an ce akwai mala'ika Jibrilu mun yadda mala'ika Mika'il mun yadda mala'ika Israfil mun yadda akwai Azra'ilu ƙarya ne babu wani mala'ika Azra'ilu ka duba albidaya wani haya na ibnu kasir mujalla na farko shafi na hamsin mutane ne a ɗebo wannan tatsuniya a kawo sunan wani mala'ika a zara'ilu babu ba za ka ga azara'ilu a ayar Qur'ani ba ba za ka ga azara'ilu a sunnar annabi Muhammad ba amma akwai mala'ika Jibril akwai mala'ika Mika'il akwai Israfil waɗannan duk sun tabbata a hadisan manzon Allah me sunan mala'ikan mutuwa a suratu sajda Allah ya gaya mana da kansa wa qalu a iza dalalna fil ardi qalu a iza dalalna fil ardi ayanna la fi khalqin jadid kafirai ke cewa ashe in mun bace a ƙasa bayan mun mutu inna la fi khalqin ashe mu za a samu cikin wata halitta sabuwa a lahira za a tashe mu sai Allah ya ce bal hum bi liqa'i rabbihim bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun su kafirai wato masu butulcewa masu ƙi ne game da saduwarsu da Allah arna na su yadda in sun mutu za a da su ba shi yasa in an ce bayan kun mutu kun rube za a tashe ku su ringa mamaki Me Allah ya ce musu? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum hmm. thumma ila rabbikum turja'un Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa shi zai amshi ranku idan lokacin mutuwa ku ta zo me Allah ya kira sunansa malakul maut waye ce ka sa masa suna azra'ilu allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi zai amshi ranku summa ila rabbikum turja'una sannan a maida ku zuwa ga ubangijinku da a ce sunansa azra'ilu da Allah ya ce ya tawaffakum azra'ilu allazi wakila bikum sai ya ce malakul mauti na'am akwai mala'ika wanda aikinsa shine karɓar rai amma karerakin da aka yi ga wannan mala'ika suna da yawa karerakin suna da yawan gaske kuma shi kansa ma ba shi kadai bane yana da mataimaka ba shi kadai yake karɓar rai ba a suratul an'am aya ta 61 wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi haka wa yursilu alaykum hafaza حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله يتي وهو القاهر فوق عباده الله شيكي دارين جاي أسمد باينسا in kaga kayi wani abu wallahi Allah ya kyale ka ne kai in Allah ya yi nufi ba za ka yi shi ba duk abin da ga dan adam yana yi Allah ya kyale shi ne shine ake nufi da alqahiru wanda ke tilastawa a yi Allah shi ke tilastawa a sama da bayinsa wa yursilu alaikum hafazatan kuma yana aiko muku mala'iku masu tsaron ku abinda duk kuka aikata suna rubutawa hatta idza jaa ahadukumul maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku idan ajali ya cika tawaffatu rusuluna sai mu su je ɗaukar ransa kun ga ba a ce mala'ika ɗaya ba ko sai mu tura 'yan mu mala'iku su je karɓar ransa wa hum la na kuma waɗannan mala'iku da za su je karɓar ransa ba sa sakaci in an ce su karɓi ransa daidai karfe shida sakon ɗaya bai gotawa sun tafi da ran nan in ji Allah sun "Ila ilallahi Maulahu haq sai gashi an mai da su ga Allah majibincin su na gaskiya domin duk wani abin da mutum yake a duniyan nan na addinin ƙarya yaudaran kansa yake a kiyama mutum zai tabbata yayi nadama Allah shi saba ma cikin su ala lahul hukm hmm. wa huwa asra'ul hasibin ka gyara abin ka kenan ala lahul hukunci tana ga Allah wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mai saurin hisabi mu koma dai ga wacce muhawara tsakanin annabi da yahudawa Me Allah ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin ce. Ilayka ayatin bayyana. Wannan haka. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Wa laqad anzalna ilayka ayatin ce, Allah ya ce to ka kyale Yahuda wannan. Hakika mun saukar maka da ayoyin Qur'ani bayyanannu. Qur'ani ba abu ne wanda yake a ɓoye ba. ba nuku-nuku ba munamuna ba rufa-rufa ƙur'ani littafi ne na shari'a in ka buɗe ka tabbatar duk wanda ya buɗe ƙur'ani ya san littafin gaskiya ne a in ka ji ana neman shari'a a littafi to littafin dama akwai karya a ciki shi ƙur'ani baki ɗayansa shari'a ne wallahi duk mutumin da ya ɗauke shi ya buɗe ya tabbata wannan ba littafin nan adam ba ne littafin Allah ne don haka ba sai an tsaya ana muhawara da waɗannan Yahudawan ba wa ma yakfuru biha illa alfasiquna babu wanda yake kafirce mu qur'ani face fandararru duk wanda kaga ya fanɗare mu qur'ani to fasiki ne ya kamata ku lura fasikanci a sunna iri biyu ne akwai karamin fasikanci akwai babban fasikanci akwai alfiskul asgar akwai alfiskul akbar wannan fasikancin da Allah yake tabbatarwa ga Yahudawa babban fasikanci ne wato kafirci mutumin da za a yi masa wa'azi da Qur'ani ya yarda wannan shine babban fasiki bi ma'ana kafiri akwai karamin fasikanci wanda shi ma Allah ya mana bayanin sa a cikin Qur'ani